بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي mai فهو المبتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله barka da sake haduwar mu a wannan masallaci mai albarka masjidu tashihi na qida nan a gwanci faruwar sabonin maiduguri yau sha uku ga wata ramadan na shekara 2040 wanda ya daidai da goma sha takwas wata na biyar shekara ta ainihin 2019 na miladiya kamar yadda mun saba makan gabatar da tafsirinmu na wata ramadan malam karokon kwamin lalle daga gaba wani tuba ne a nan ramadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك كدأب بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladhina kafaru lalle wadanda suka kafarta lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum ba fa yadda za a yi sam ba zai amfana da su ba zai wadatar da su ba dukiyansu da 'ya'yansu daga Allah shai'an wani abu ko da da kaɗan ne bai zai kare su daga azabar Allah ba idan Allah ya so ya kama su wa ula'ika ayin waɗannan mutane hum su ne fa wa na makamashin wuta a nan a hakan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta ina wani wajen ma ya ce innan da kabaru lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa a wancan yace wa wa ulaika ashabu ashabun nar hum Khalidu. khalidun wani yace waɗannan fa ulaika ɗin waɗannan mutane ashabun nar su ne 'yan wuta kuma hum sufa fiha a cikin wutan khalidun abun dawwama ne su masu dawwama ne a cikin wuta a can haka Allah ya ce innal ladina gabaru lan tukuni anhum amwaluhum wala da min Allah shay'a sannan ya ce su ma abotan wuta ne kuma za masu wanzuwa ne masu dawwama a cikin wuta nan Allah ya wula haika hun wa kudun na su su ne waqud su ne wanda yake makamashin wuta wata kunna lati wa kudu hannasu wal hijab alaiha malaikatun ghilazun hadha wa kudu hannasu wal hijab Ah, wakud shi ne wato makamashi wanda duk abin da za ka sa a matsayin itace ka yi amfani da shi wutar ta ci ta wannan shi ne wakud ɗinki to kenan <clears throat> kunga a nan allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ulakahum waqudun na ya faɗa a cikin suratul anbiya inna kuma ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha ido ku ma da abubuwan da kuke bautatawa na gumakanku gaba ɗaya ku sani ku makamashi ne na wuta ba wai nan ba hatta da abubuwan da suke bautatawa na gumakansu duk za a tattara su a matsayin su ne gungumen wutan a zuba su wutan ta kama sosai ta ce wasu riwaya da malamai suke kawowa sai suke cewa to aka ce inna kumwa mata buduna min dunillahi hasabu jahannam antum la hawaidu a ce laukana haula ya aliha ma waduha kuma Allah ya ce wa kullum kowanne da yansu fiya khalidun za su dawoma a cikinta Daga ce ta nuna abinda muke bautatawa ai akwai wayanda suka bautatawa irin su annabi isa da sauransu to in mu da gumakanmu wuta za mu ina ga waɗanda suka bautata wasu annabi isa da annabawa da wane da yin wa'ina wasu sun bautata wa salihai wasu sun bautata wa waliyai wasu sun bautata wa annabawa wayancan da mutanen kirki ne su kuma mai za a ce Allah ya ce innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum al-faza'u al-akbar wa tatalaqahum al hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun ayyau haka zai faru yawma natwi as-sama'a ka tayyi sijilli lil-kutub wa lil-kitab kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu wa'adna alaina inna kunna fa'ilin haka a can Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika hum waqudun kadabi ali fir'auna ai kama sunna ko al'ada irin ta fir'auna haka su ma suke ta iyalan fir'auna da wallazina min qablihim da wadanda suka gabace su kazzabu bi ayatina sun fa ayyata ayoyinmu mu amma fa humullahu, sai shi Allah ya kama su ya damke su bi zunubihim saboda zunubansu saboda laifin da suke yi Allah ya kama su wallahu Allah shadidul iqab mai sananin ba, haka Allah yake cewa kadabi anan addu'a anan abinda ake nufi al'ada wa sunna shi abinda ake nufi kamar da Imam Qayyim yake cewa ka anni ka an ne gada talbaini yau mata hammalu lada sam'atul hayyi na kaifu hanzali ukufan biha sahabi alayya halik yaquluna la tahlik asan wa tajammali ka min ummi alhuwayis qablaha waja'atiha waja'atiha ummi ababi bimathali haka ne waja'ataha ummi ababi bimathali ka min ummi alhuwayis qablaha kaga kamar sunna abinda yake nufi ka da'abi ka kama ranar Allah yake cewa ka da'abi ali fir'aun adda'ab shine anan al'ada wa sunna abinda ake nufi sai daga nan suka ce suka ce to kenan kada ka da'abi ali fir'aun al'adar su na kayyatawa kenan tunda aka ce ai menene ai ma aya yake cewa kazzabu bi ayatina ba a gaban a hakan aka kawo to fa da'abdin su al'adan su ta kayyata gaskiya da ayoyin Allah kamar yin al'ada ta mutanen iyalan fir'auna ya haka ce alif fir'auna ta fir'auna shi ne na farko matukunna Da aiko a tashin kiyama shi zai ɗauki tutan ya ja gaba har ya gangara su ya sa su cikin wuta kamar yadda allah ya ce ya kudu mu kaumahun yawmal kiyamati fa'awa da humunna har ya je ya gangara su shi ne a gaba ya ja tutan a bishi a baya ya kai mutane cikin wuta to tun da ya sa in haka ce adu fir'auna ta wasani annahu yuwaduna alaiha quduwan wa ashiya wa ta kuma sa'a ba a a da adkhilu auna a ashatta al'anab to kaga ka kadabi auna wanda wallazina min kwamle haka wasu suka ce wasu suka ce a, kufurhun kafircin sunan yanzu laraba wannan da shawar makka da waɗannan ko kuma da jiran da ake magana duk ne ana waɗanda suka biyo bayan nan kafircinsu ka kufuri alifin fir'auna ke kamar yan kafirci na iyalan fir'auna hakan wasu suka ci alifin fir'auna wasu suka ci a'a aya ta ce kadabi ali fir'auna wallazina min ya qablihim kazzabu bi na fa akhadhahumullahu bi dhunubihim kaga Allah zai damke su da menene wanda yake da zinabbansu? kenan wannan yana nuna cewa ka kadabi ali fir'auna ai damka da Allah zai musu kama su da Allah zai da zunubin su ai tamkar yadda Allah ya kama mutanen fir'auna da zunubin su kada bi ali fir'auna wallazina min qablihim kafaru bi ayatina fa akhadhahumullah Allah ya damke su to su wayannan ma haka Allah zai kama su su abinda yake nufi a cikin wasu suka ce a'a ai kalli innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum kenan su ma ka dabi alifin auda abinda yake nufi lantuguni ya anuhum amwaluhum kama lantuguni ya alifin auna amwaluhum wala duhun kenan su ma kamar yadda ainihin iyalan fir'auna dukiyoyin zuba zai amfana da su ba su wayan nan madukiyarsu da yanzu ba za su amfana da su ba suka ce ah, tun da allah ya ce wa hun wa kodin na kenan makamashin wuta wannan yana nuna cewa su ma za a kona su tamkar makamashin wutan nan za a kona su kamar yadda za a kona kamar yadda za a kona iyalan fir'auna da fir'aunan haka su ma za a kona su kada bi ali fir'auna wallazina min qablihi kazzabu bi na fa akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu shadidul iqab Allah ya ce kulka ce lillazina kafaru ga waɗanda suka kafarta satughlabuna da sannu za a ci galaba a kanku wato tusharuna ila jahannam za a fata ku ya zuwa ga wutan jahannama wa bi ismihat ya munana fide idan ya zanto abin fada in ya zanto jahannama bisal mihadu shine jahannama kenan al makhsusu zam. an gane ba akwai wanda ya karanta nima wa bisa wannan babin ya san akwai al makhsusu bil madhi akwai al makhsusu zam. to al bil bizam anan shine jahannaman kenan wa bisal mi'ad shi ya za a tarjaman nake cewa ya munana a ce abin shimfida in ya zanto jahannama domin ya zanto jahannama shi al bil-dham lalle anan ana nuna musu satu labuna da sannu za a ci galaba a kanku kenan fi duniya anan duniya kenan wasu ka ci ai kana ga cewa yadda aka lallafa aka kakkashe banu koyaiza kaga yadda aka bude haibar da jiziya da aka a wasu sayon yahud wannan shi abin da ake nufi da satugula gunake sannan kuma a abin takaici in za ka yi kyafarci ba lalle ba ne ba za ka samu nasara a nan duniya ba in ma ka samu nasara yana da limit nasarar da za ka samu a nan duniya domin ba lalle ba ne hankalinka ya kwanta a nan allah ya yi alkawari mamu ya ce ma an na yake ce mun satubu labuna su da sannu sai an ci galaba a hau kuma wannan ƙorani tun da ya ce satubu labunan nan tabbas sai an ci galaba a kansu shi ya aka ce ai a wancan lokacin da aka ce da su satubu labuna haka a banu kwareza aka za aka karkashe wannan haka za ka ga yadda aka bude haibar an daura musu jiziya irin wannan kaskancin to shine satughlabuna ke to qur'ani ya faɗi kuma hakan ya tabbata domin kamar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ghulibat rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min wa haka yadda Allah ya bada labari abin ya auku anan ma Allah subhanahu ta'ala ya satughlabuna wa tushawuna ila jahannam kuma za a fata ku a hutan jahannama la mahala babu wanda zai ja da wani ka ga ka, la Allah a ci nasara a ka, a kashe ka a nan duniya in ma ba a samu a kashe ka ba sai ka ga ka gudu ka bar gidanka abin ta takaici ko kuma ka zanta fuzunan yaki ko kuma a ka zaune ma kana biyan diya duk wayannan kaskanci ne da yake samu su kuma ba ma wannan kaɗayin ba Allah ya ce da sannu kuma za ta su a cikin wutan jahannama wannan shi ne mafi munin ma wutan jahannama tun da Allah ya ce wa bi isal mi'at kafin wannan aya a nan Allah ya ce kad kana lakum aya tabbas ya zanto gare ku aya fifi a taimil cikin tawaga guda biyu da suka haɗu domin gumazo wajen cewa kadkana lakum ayatun idan kuka duba kadkana lakum ba maganan ta tarihi anan tunda ai aya ai mu'anatha ce wanda kuma wata utali sun talil madhi idza kana li untha ka'abat hindul adha haka ibn malik yace yanzu abinda muke zamanin kadi kanat lakum ayatun kenan kadi kanat bita ittani amma aka shafe ta utani saboda dalilai guda biyu a larabci tanif na nan ba haƙiƙi ba ne na farko kenan wannan yakan zama in haƙiƙi inda tanif ba haƙiƙi ba ne to ya halatta a shafe ta utani ya halatta a tabbatar domin ba baya daga cikin gurbi inda ala tilas za a yi isbatin alamatu tanis ba a cikin wa inna ma mutasilin an mufi min za ta zata in ya zanto eh, duk wani jinsi wanda yake da halitta ta mata ta wannan shi shine haqiqiyar tanis da shine ta hayyi din kenan an gane Ta wannan ba haka yake ba sannan kuma ga fasil akwai bainal fa'il wal fi'ili an samu fasil abinda ya raba tsakanin fi'il nan kaga kad kana bai ce kad kanat ayatun ba da aka ce kad kana sai aka ce menene kaga ayatun kenan a hakan yayi to shi ya za in aka samu fasil za a jefar da ta'awun kadi yubihul faslu tarkata ifi nahwi atal qadiyya bintul waqifi haka alfiya yake cewa wa qad yubihu al fasl yi in aka samu fazil sai fazil din ya halatta ka jafar da tawo tanis din ya halatta an gane qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqat wannan fi'atani da Allah yake magana anan musulmai da wadanda ba musulmai ba kaga kamar ishawa Allah yake yi zuwa ga yakin badar wanda yakin bada kowa ya sani wa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bai wuce mutum da uku ne abinda ya fito da su wanda su kuma ana wancan lokacin tsakanin 900 zuwa 1000 saboda lokacin da annabi da wadanda aka kama yana su cewa su mutanen nawa ne suka ce ba mu sani ba ya ce kullum kumi nawa suke yankawa an gane kusan goma suke yankawa ko abin abinci da suke ci sai annabi ya ci ai alkawun mutanen ba tsakanin tisomiya ilal'al tsakanin 900 zuwa 1000 adadinsu suke to mutumin da adadinsu kusan 300 yin ka duba so nawa suka ninka su an gane sun ninka su kusan sau uku ɗan abin da zai rage shi ne kada amma biyun mai kyau ne na uku ne amma a hakan ta yaya za a yi mutanen da adadinsu ya kai adadinsu ya kai kusan dubu amma a can mutane 300 su ci nasa su ci galaba a kansu lalle akwai abin aya a nan tun da a nan allah ya ce musa wata ushe tushayuna ila hannun ya kamata su shiga taitayinsu wannan abin babu wani abin ja dafa wannan magana ga good example قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ɗayan fa ce kenan an gane tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafira to na biyun fi sabilit taqut tunda na biyun haka ce wa ukhra kafira kenan fi'atun mumina kenan ta biyun an gane kowa an jefar da nasa guda ɗaya a cikin kenan to a cikin wannan haka aka zo aka yi amma a cikin ayan kalli Allah ya ce ya rauna hum suna ganin su kwatankwacin su guda biyu an gane to sai shine anan ake cewa a'a ta rauna hum kum kenan akwai iltifati a wajen wasu suka ce kun iltifat a balaga in ya zanto zamini in kana magana a cikin misali mukhatab kake yi sai nan take idan ka juye zuwa ga ga'ib ta kaga iltifat ake cewa a balaga hatta idza hatta idza kuntum fil fulki Allah ya ce wajhaina bihim maimakon hatta iza kuntum filfulki. wajerai na bikum an gane zai ce na bihim an gane iltifat to a nan wasu suka ce tuqatilu fi sabilillahi wa ukara kafiratun tarawnahum mislaikum hun mislaikun abinda ake nufi kenan tarawnahum kuna kallon ku mu'minai kuna kallon waɗannan anan mislaikun kwatankwacin ku biyu in ku ɗari uku ne an gane ɗari uku plus wani ɗari uku nawa zai bada ɗari shida in ya zanto ɗari shida kenan a nan an rage adadin anan ne ko an kara ne an rage kenan to taklil abin yake nufi a ran kenan an gane eh, hun mithilaihim a madadin ana kallon su nan kwatankwacin su guda biyu sai yanzu an yi taklil din su ne wanda ba zai bada wannan ma'anan ba kamata ya ce an rage adadinsu an gane idan aka rage adadinsu wannan shi zai ba da dama na cewa muminai duk wani haufi da ke tattare da su zai zanto babu mutane ne dubu daya amma sai Allah ya rage adadin su kana musu kallon ba su ma kai dubu daya ba ai kaza sai ka na su ka samu kashin imani an gane kuma ai a mafarkin da annabi ya Allah subhanahu wataala ya ka yuyika umullahu fi manamika qalilan walau araka hum na la fashintu wanda yake kaga Allah ya rage adadin su ne kenan ana ya na hummin silaihim a ayyar la'ayin kuma a ganin gidan masu na yi musu ganin yan kaɗan ne wannan mujiza ce ta manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wallahu yu'ayyidu bi nasrihi Allah ya yakan ƙarfafa da nasararsa man sha wanda ya so wannan ɗin ma daga daya daga cikin nasarar Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi inna fi zalika tabbas a cikin wannan la'ibratan tabbas akwai abin izina abin wa'azi da wuli afkar wadanda suke da ainihin basira kenan an gane dole ne wanda yake Allah ya bashi basira na ya zauna ya kalli abubuwa da idon basira ya buga ya ga lalle a cikin wannan akwai nasara to wannan fa an musu tabbas an nuna musu ya kamata su bi gaskiya tun daga gaskiya ya zo kuma an ba su misali fa ma'aikata ainihin ah, bada abinda ya auku a cikin nan har yanzu akwai aya lalle wannan ya nuna mummune da manzo sallallahu ta'ala alaihi wa wasallam suna kan gaskiya ya kamata su sallama su saduda su zo su bi wannan gaskiya wannan shi abin da wannan aya ke ba, sai malam karanta mana zuyina lil ladzina zuyina lin nasi shahawati minan nisa'i wal banina wal والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zuyyina linnasi tabbas an kawata ga mutane hubbu shahawati son sha'awa minan nisa'i na daga mata walbanin da 'ya'ya walƙanatiril mukanta da kuma dukiya wanda yake zinari na abin mina minar zabi na daga zinari walfidda haka nan na daga ainihin alfidda azurfa ke kenan ba walkhailil musawwama da kuma ainihin doki almusawwama doki wanda yake an sama alama a wasu kuma suke ce a Al-Musawwa almusawwama ita ce wacce an barta take kiwo ta ci ta koshi wannan shi ake wal an'ami da kuma dabbobi na gida wal hals da gwana zalika matawul hayati duniya wannan fa shine fa rayuwa duniya amma wallahu inda husnul ma'ab Allah a wajensa akwai makoma wacce take mafi kyau ko kyakkyawan makoma kulkace da su a unabbi'ukum in shin in ba ku labari mana bi khairin min zalikum wanda yake shine mafi alheri ga wadancan dinku lillazina takaw inda rabbihim jannatun jannatun aljanna wacce take ta min tatiyar anharu wa mai ke guda da karkashinta fa za su tabbata ga lillazina takaw inda rabbihim ba wadanda ainihin suke da takawa suke jin tsoro zai tabbata a gare su inda rabbihim a wajen ubangijin su jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiya kuma suna masu dawwama a cikinta dama kuma wa azwajun da wasu mata mutahhar abin tsarkakawa wa idwanin da kuma yarda min Allah daga wajen Allah wallahu Allah basirun mai gani da bil ibadi ga bayansa alladhina wadanda yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu inna na amanna mu fa tabbas amanna mun yi imani faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu wa qina azaban na ka kiyaye mu ka ba mu kariya daga ainihin azaba ta wuta kenan as-sabirina was-sadiqin Allah ya ce ina jinjinawa masu haƙuri wa sadiqin da kuma waɗanda suke ainihin masu gaskiya walƙaniti da masu biyayya walmunfiƙin da masu ciyar da dukiyansu walmustagfirina da masu yin istighfari bil ashar a lokacin saho. waɗannan idan kuka duba a nan allah subhanahu wa ta'ala ya ce zuyina linnasi an kawata wa mutane wa ya kawata musu wa ne eh maganganun guda biyu wani suka ce shaidani ne wa zayyana lahum shaytanu amalahum ah, kenan wasu suka ce shaidani ne ya kawata musu wasu kuma da su suka zo suka ce a ba shaidani ne ya kawata musu wanda ya kawata musu kamar yadda kuka faɗan nan Allah subhanahu shi ne ya kawata domin Allah ya ce inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala Allah ce inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum kenan almuzayyin din anan kenan shine Allah to in Allah subhanahu wata'ala in shine ya zayyana musu hubbu shahawat tazyin ne saboda lilibtila'i ya zanto exam ne ake yi a baka kuɗi a baka mata a baka mota a baka abinci a baka gwana a baka lafiya me za ka yi da wannan nema sai a gwada ka a gani in ka aikin alheri to abinda ake nema in ka amfani da wannan nema zuwa ta hanyar da bata dace ba to kaga ka faɗi a exam ko ba a faɗa ma ba ka san makomarka shi ya za a gace na linnasi ga mutane hubbu shahawat shahawa jam'i ne na ashahawa sha'awa da ƙasa ne duk abin da yake so shi ne ashahawa abin da yake so amma da Allah ya tashi ya soma da minan nisa'i na daga mata kalli zibin abubuwan da Allah ya lissafa nan minan nisa'i walbanin walqanatil mukanta sai ya zanta minan nisa'i walbanin ma'atuf ne alan nisa'i haka ne ba wanda zai ja da wannan wal qanatil shi ma ma'tuf ne zuwa game ga albani da mayan shi to min zabi wal fiddati wal khayli mai da shi ba fa kada ka mai da wal khailil musawwama kace ma'tuf ne alal qanatil muqanta in ka dai wannan kai kuskure dan zai nuna ma al khail din ma shi ma yana cikin wal qanatil muqanta kuma ci ba zai yarda da wannan ba wanda za a jara kai sai ya zanto wal khail ma'tuf ne alal nisa na baya da ya wuce shi ba eh amma wal qanatil muqanta daga shine minan zahabi wal fidda zai zo an gane wal khailil musawwamati wal an'ami wal has aka da minan nisa'i daga mata daga mata to tunda aka ce minan nisa daga mata wannan yana nuna cewa babban bala'i ne ga mutane fitina ce ibtila'i ba kama abin da aka yi amince a gaban mutane ku shaida ne kuna gani yadda mutane suke kashe kansu wasu akan mace wata ma abin mamaki inda ta zai ga wata mummuna ce amma wasu maza har wajen ya suke zuwa a kanta suna ta kashe kuɗi wannan fitina ce sannan wani in yi awon matar idan ya zo ya ajiye ta Tofa ba baya iya ya tsallake magana mata duk inda mata ta ja layi tofa nan shi ma yake in ga gawaitu kenan duk abinda mata ta yi to shi ma nan din ne yake kalli babban mutum amshakin mai gudi amshakin malami amma bai yi sai tsallake maganar matarsa ba in kuka fito waje in kun gan shi ana guwa wawa ya zazza muku ido ya ci mutuncinku bai isa ya yi a gida ba bai isa ya yi a gida ba wannan bala'i ne ka asa gane ƙarfin tuwo kafi ce ƙarfin tuwo na gade an gane in ma maganan kuɗi kai gake bata kuɗin ci da sha kai gake bata ba ma ita ba fadda ita da iyayenta duk gake ciyar da su A ta yaya aka yi ne ta mallaki ka me yasa ba sallake magananta wani ma idan kana bukatan abu za a ce ka je ka kama kafa hajiya ba a ce hannun hajiya kafa hajiya ake kama in hajiya ta ce kaza shikenan kuma galibi ba ka ga maza sanadiyar mata sai ka ga cewa danginsu ma ba komai ba ne duk wanda ya samu arziki ya samu wadata idan ka je gidansa sai ka ga dangin matansa su suke muwan gidan amma ina familinsa ina danginsa su ma lallabawa suke wani makawunsa idan ya tashi ya je gidansa da masu gadin gidan yake cin abinci amma idan kawun hajiya an gane idan ya zo wannan gidan har ma duk abinda yake yi zai fasa zai zo gida bayan na zo gidan ma lokacin tashi na mabai ba don mu zo mu ci abinci da kawo yake cewa ya mai da wannan kawun su ya zama mijin hajiya balma mijinta ce koyaushe shi hajiya ta ce ta ce mijinta ce kenan wa hunna sha'u ghalibin liman ghalab wani mawaki da yana yi wakansa da ya zo yake cewa akan mata wa hunna sha'u ghalibin liman zarab annabi yana ci ya fashi mamaki daidai wannan wajen sai ya sake maimaitawa shi ba wa hunna sha'u ghalibin liman ghalab duk wani wanda in kaga wai ya ci galaba akan mutane yana wani muzurai ya fito waje yana tattaka ku to sa ne mata suka yi yana zuwa su mata 'yan wannan suke sosai su samu kuma su taka daidai ba abinda zai faru in kaga wanda yake takan ya mace zaune lafiya to kana nan gani nan guji-guji yake ba yi da kokobo masiyaci ne shi ma ya sha kwayansa ta da ya zo ta yi magana ya ma da ke ta ya tafi ba abin da ya sha ma bai kawo ma abinci gidan ba da safe zai tafi dole za a bi fa a bi har waje za a bi shi a ce baban wane ba mu da abin da za mu ce ba yana babba tare yin maganganun nan na niga-niga da kyama yake fito da kalmomin ya dan sa aljihun baya ya dan janara ɗari ko wani ɗari biyu yana bayawa za ka ga za ta duku sana gode haka ake amma kai da gake mai kuɗi za ta ce ma ba yi kayakin dakin da magaba daya sun su a canza sai ka zo ka canza shi kenan za ta ce na ta yanzu wannan mawai jebu ne ba wa kana mai kyau a gasiya mata ba ba ta so ta ba ta yi kai kuma kasa na duk duniya ba abinda ba ka saka ga matarka ta ba ta yi ta zama ma fitina ‘ya'yanka ga inda kake so ka nura kana so ka kai su tafis idan ta ce ba ta so bokon za a kai dole bokon za a kai ka fasa kenan ba ka da duk inda aka juya ga kawai nan kake Haga yin wayannan fitintulu ne wani zai canza addininsa akan yamaci wani ya canza akidarsa akan yamaci wani ya kasa yin abin da ya dace akan yamaci akwai a ina ne na ji wani ya tuwo tambaya ana tambayan wani malami wai fi sabilillahi ai shi tunda ya awayi amaryarsa amarya ce ya kamata ya yin sati daya biyu nan ya halatta ba ya zauna a gida kai ya je masallaci jami <laughs> har ya samu karfin hannu a bashi dama ya zauna da matarsa a gida jami magan abin ya fito a bashi dama rawar bukhari wa muslim imamul bukhari da muslim sun rawaito hadisi mazu sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ma ba a fitnatan a baya na bambar wata fitina wacce take ala ajal ta fi cutar da maza minan nisa kamar mata haka mazu sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi ya ce inna duniya hulwatun khadira duniya yadda ka san kamar apple ko kama wani ɗan itace ne wanda yake da zaki ga shi nan koye ko kama wani mango haka yake duniya gata da kyawun gani domin duk abin da za a ci hazewa za ka ga yana da kyawun gani wanda likitoci ma suna cewa duk wani abin da yake garin za ka ga yana ba wa ido ma ƙarfi wanda ibin kayim ya kawo a cikin tibbi na bauyin kun karanta za ku gani ta duniya haka take kama ɗan itace ne ga kyan kalab ga zaki idan ka sa a baki duniya ke wa inna allaha kun fiha amma Allah zai mayar da ku a matsayin ku ne wakilai ya tabbatar da ku a cikin kasan nan fiha liyanzu a kai fata madun domin Allah ya ga ta yaya za ku yi aiki fattaku duniya wattaku nisa fattaku duniya wattaku nisa ku ji tsoron duniya ku ji tsoron mata fa na awwala fitina, kaga farkon fitina na bani isra'il na fin nisa a alamarin mata ne wasu yakin da mutane suke yi bai wuci a kan mace ba kuma magalibi ku lura wani abu guda daya duk wani wanda zai zama don ta'adda ya zama ɗan fashi to fa fitinarsa shi ma fa ya fito ya addabe ku da fitina in kuna son makasa nasa ku gane ta ku nemi mace shi kenan da sauki za a gama da shi sannan kuma duk wata daba ta 'yan iska na 'yan kwaya na 'yan fashi ko na 'yan ta'adda ku rasa yadda za ku yi da su amma a kan mace sai sun buda junansu wuta sun kashe kansu saboda haka lamarin mata da kuke ga akwai fitina a cikin ba ku taba gani namiji da gemansa akan mace yana kuka ba kuka mai kyau ya kuke ba to kan Allah <laughs> ya jarabce wani zai haukace da hankali shi ya za ana ga gangancin mutumin da wai shi ya bace zai ce lokaci an nasa keke sake hukunan sai ka ga mata tana zo ta dawo gidan miji shi yana so ya dawo da matarsa kuma an daga red card ba zai yiwuwa ne kana ta kuka kullum ba ka da wajen hintadi majalisa ba za ka canza sai ka koma anguwarsu ka samu majalisar mutane in ka samu wani mai fiye da tumatiri da wani abu sai ka je ka kafa majalisa wannan bincin ka zauna ka yi ne sai ka yi sallan isha'i za ka ba gobe da sassafe kai za ka shigo anguwan kai baka ma san mutane suna kallon ka sun san dalilin da ya sa kake zuwa wani mayan shi ya bace gidan surikin nasa da asuba zai ce ya kwankwasa in an mito miye ne zai ce kawai na zo gaisuwa akwai <laughs> ba maganin gaisuwa ana su majalunu laila su jamil busaina duk wa'annan fitina ce ɗin kauna da soyayya ta mata ta kama su a tarihi da su ne suka zanta matsayibul matsal aka ce wai ya kolo na jahidi ya jamilu bi gazuwatin wa ayyu jihadin gaya hunna wa yudu ke cewa ba ka bi dogayi jihadi ya jata wani jihadi zai in bala ma in mata ba shi wani kaga ya tafi gaba daya kwandem ya tashi a aiki fa kullu hadisin na hunna ya ce fa kullu qatilin inda hunna shahidun duk wanda aka kashe tsakanin mata ai wannan shahidi ne wai yake cewa shi fitina ce kowa da za ka ga akwai yadda Allah zai jarci mutane kowa da fitinarsa wani wallahi za ka tausaya masa kuma ba yadda ya iya ba ta cikume shi ta haɗa kansa da garu amma gobe kuma za ka gani wani a ce kawo abin jikinka wallahi zai fara wani za ka ga ma'aikaci ne sallarsa gaba da idan ya ɗauka sai ya lissafa ya sa hannun matar, mata za ta lissafa ta sallame shi shi kuma don sallamansa za a yi shi ma a cikin gida wani akan mace 'ya'yan cikinsa bai yi sayar ka ba, bai sa musu fada ba saboda koda sun yi laifi in ya yi musu sawa hajiya za ta ba tare to shi kuma baya son ya ga hajiya ta ba tare Ka ga ayan fitina da mistik da mutane suke yi a nan rayuwa duniya kuma kai sai wannan yakan shafi rayuwarsa a duniyance yakan shafi mustaqbal na wannan mutumin future da yadda zai gina rayuwarsa kai sai zai taba rayuwarsa wannan mafi munin shi shine yakan taba rayuwarsa ta fuskan addininsa addini zai zanto bai dame sa ba ibada ba damuwarsa ba ne ba abin da ya dace ba zai sada zumunci ga danginsa ba ba zai kyautata ba jatumarsa da ta haife sa wani ma abinda zai ba wa jatumansa ba sai matarsa ce za ta faɗa ita mama ga abinda za su ya mata a kayan sallah ga abinda ya kamata za a yi mata a bana fa ba za a yi mata yanka ba e a namun ne aka aika mata cinya zai ce to haka ne ke nan an gawa wannan zai kai wuta. zuyina linnasi hubbu shawati minan nisa'i shi yasa aka soma da mata ashawat ko na matan a yadda shari'a ta zayyana ta ajiye kabi dokoki wannan hanya ce mubaha za ka samu lada akan wannan Hobbi hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tayyib wa ju'ila al-qur'atu ayni fi haka sallallahu ta'ala alaihi wa sallam damin mace ba a ce ka guje mata gaba haɗaya ba kai nan ka zama sufi ne ko ka zama ne Allahu alam kai in an yi maganan aure ba damuwanka bane kai duk wannan ma ka yi aure ka ajiye mace a gida ma za ka ce wannan ma kamar rashin imani ne ko rashin ibada ne ɗan wadda wasu suka yi wai suwa za su sake yin aure ba suka zo suka shiga gidan annabi suna tambaya yaya annabi yake yin ibadansa ga yadda yake kiyamun laili ga yadda yake yin kaza ga yadda da aka fada musu ka annahum taqallu fa qalu aina nahnu min rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka ce ina mu ina ma'aikin Allah shi da aka gafarta ma mata kaddama min zambihi wa mata aka shi da yake da certificate yana da garanti mu ina muke da wannan to kamata ya mu wani ya ce to shi fa kullum kiyamun laili zai ta yi ba shi ba mace wani ya ce kullum azumi zai yi kalli ba azumi ma madan na kuna ta kuka zafi ya yi yawa ishewa wane ne mayyata wane ne na sai da ya bushe ba ka ta complain ba to ga shi ya ce ba zai sai azumi zai yi abadan wani ma zai shi ba zai sake yin aure ba annabi yana ce ta kuka faɗi wani ni kaina yana kiyaman laili kuma yin huta yi bacci na ya ce in yi azumi kuma yin ajiye azumi wa a ta zagwajin nisa ba mana yake ba an sunnati falaisa mini wannan hanya da ta dace guluwi ta yadda ya hana ka rayuwarka ya hana ka sanin daidai wannan shi abin da aka ki amma matan da za ta taimaka ma ku yi ibada ku yi addini ku yi bauta a yadda Allah yake suna da za ka samu wa fi haɗe ahadikun masaraka annabi ya ce daga ta ya rasulallah a na ahaduna shahawatahu fa yakunu lahu fiha ajin? mutum sha'awa ba na linnasi hubbu shawati ba ne mutum ya zai biya sha'awarsa kuma a ce zai zama lada ya ce a aikin guban labari mana da a ce lauwa ba a fi haram a kana alaihi wizo inda zai je haram ne biya bukatar ta hanyar zina kuna gaba zai samu zunubi ba da suka ce zai samu in ta hanyar din ya dai samu lada haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce minan nisa'i wal banina na daga 'ya'ya almalu wal nuna zinatul hayati duniya. wal jam'i ne na menene alkintawa? wanda wasu suke cewa eh, ya kai zina kusan dubu an gane zai kai zina dubu kamar yadda wasu suke faɗi amma a nan abinda dai aka sani shi kinta sananne ne ma'auni dukiya zinari wanda yake mummunalle mai yawa shi ake nufi kamar da Allah yake cewa wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintan qintan fala ta'khudhu minhu shay'a wa kayfa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila abin wa akhadna minkum mithaqan ghalizan to da aka zo aka ce wal qanatir sai a nan Allah zai ce al wannan kamar da uluful mu'alla da ake cewa ibulul mu'abbala haka ake cewa dahim mudahama taukidi ne wannan sigar ni in ba larabci ba na samu irin wannan sigar guda daya a cikin kanoyi kanatayul mukanta abu afun ba. hanka ne a kanoyi akwai guda daya da na ga yin wannan siga duk da kafi ne jin kanoyin sosai duk da nima kanoyin ne a shi ya karanta inda kanoyin suke cewa misallin sabta sabta an gane sabta sabta to gaga wannan sabta na ai tauhidi ne na sabta ɗan an gane karatun mukanta kenan an gane to dukiya wacce take mai yawa abin tarawa shi ne kanace lukanta, minan zahabi wal fiddati wal khailil musawwama an nuna min lokaci yayi zan saya gobe insha Allah za mu tashi akan wannan aya babu abun gaggawa abinda Allah ya sauwaka mana shi za mu yi ga akwai bayanin da ina ji malamin zai yi 我觉得现在就是来玩玩黄金，不是不是黄金，不是就是是，那再玩点宝石，啊，那东西。